العباد اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a shida ga watan bakwai rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tara, wanda ta daidai da ishirin da uku ga watan uku miladiya ta annabi isa alaihi salam shida. kutubar mu a takaice bayani ne akan watan rajab muhimmancin watan bid'o'in da aka cuta masa Allah ka raba mu da bid'a jama'a musulmi na daga cikin sunnar Allah subhanahu wata'ala ya halicci abin da ya so kamar yadda ya so lokacin da ya so cikin halittan kuma ya zaɓi wanda yake so ko abin da ya so ya fifita shi akan saura na daga cikin zaɓin Allah da fifita wanda ya yi a tsakanin watanni ya zaɓi wasu watanni guda hudu ya fifita su akan sauran Allah subhanahu wa ta'ala da nassi na Alkur'ani ya karantar da mu adadin watanni a wajen Allah guda goma sha biyu ne inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillah sai subhanahu wa ta'ala ya ce wannan tun farkon halittar mai da ƙarfai a sha biyun nan Allah sai ya zaɓa ya ware guda hudu ya ce min ha arba'atin formun akwai guda hudu masu daraja masu alfarma Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su akan sauran waɗannan watanni ayoyi na alkur'ani ba su bayanin su ba su wane ne ya sunansu yake amma sahihiyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a hudubarsa ta ban kwana ya yi bayaninsu a inda ya nuna mana waɗannan watanni zulƙada ne da zulhijja da almuharram da rajabu muda wannan hadisi ne wanda imam bukhari da muslim suka rawaito shi aka ce rajab na mudar mudar ƙabila ce me yasa aka kira wannan wata watan rajab na mudar saboda mudar wannan ƙabila ita ce kaɗai aka samu cikin ƙabilun larabawa tun a lokacin jahiliya suke bar wannan wata a matsayinsa biyan da yanayi ya juya ko ya canza amma sauran ƙabilu idan suna da wata bukata ta su ta musamman ko son zuciyarsu ta musamman sai su shiftin ɗin wata su aikata abin da aka hana a aikata a wata mai alfarma su ce a biya bashi a wata na gaba to amma mudar suna tsara alfarman wannan wata tun lokacin jahiliya don haka aka danganta shi zuwa gare su jinkita wata mai alfarma a yi abin da ake so a ciki wanda aka hana shine abin da alƙur'ani ya kira shi annasi إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله haka suke su jinkirta ko su ci gaba da shi ko su dawo da shi baya sun su aikata abin da suke son su aikata a cikin wannan watan ce to ai an biya bashi an yi ɗaya da ɗaya daidai da daidai to kuma duk abin da Allah ya ce gashi shi ke da alfarma shi ke da alfarma ba wani ba inda ya ce a yi lokaci yanayi adadi ba ka iya canzawa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ka yi haka ka yi shige ko ka kawo wani sabon abu a addini imamul bai Allah ya ji kansa yana cewa tun lokacin jahiliya jama'a ko al'ummar jahiliya suna girmama watannin nan guda hudu masu daraja masu alfarma musamman ma watan rajab ba sa yaƙi a cikin waɗannan watanni tabbas yaƙi a cikin waɗannan watanni babban laifi ne babban zunubi ne da nassi na alkur'ani mai girma yas'alunaka an ash-shahr shahar haram kitalin fi qul qitalun fihi kabir babban zunubi ne babban laifi ne saba ma Allah ne Ƙin biyayya ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai bayanin magabata suna cewa katsiri yaƙi a watan mai alfarma shine haram amma idan yaƙi ya rutsa da watan mai alfarma kammala shi wajibi ne ba haramun ba ne don in kuka daina makiya za su ƙarisa ku kenan domin kuna fagen fama ana yaƙi da magabta sai wata mai alfarma ya zo kana ja da baya mai sanya maka illa ya samu hanyar da zai maka illa cikin sauki sannan suna cewa har yaƙi a watan mai alfarma cikin waɗannan watanni guda hudu a lokacin da yaƙin ya zamba na kara kai ba ne amma da abokan gaba za su auka ma musulmi a kowane zarafi a kowane wata a kowane yini a kowane lokaci wajibi ne musulmi su tashi don kariya su kare kansu jama'an musulmi wannan wata yana da daraja yana da alfarma sai dai wasu sun yi biya sun wuce gona da iri wajen tsaye da shi a irin matsayin da allah ya shi suka kaji wasu abubuwa wanda allah bai saukar da dalilin yin su ba suna yi a cikinsa suka ƙagi wasu falala wanda suke yi a cikinsa hatta mu ɗinnan mun yi koyi da irin waɗannan ayyuka wanda yake saɓanin koyarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don muna azumce watan rajab ko wasunmu suna azumce watan rajab wasu masu himma gare su rajab na cewa yau ɗaya ga rajab ba su sake cin ko shan wani abu da yini sai bayan sallah ko ranar sallah suyi rajab suyi yi sha'aban su haɗa da ramadana duka wannan a zahiri inda za a yi aiki da molanka sai a ce ga mai san Allah da manzo ga mai addini na hakika to amma addini ba a yi da na gani ya dace ko da ra'ayi sai da abin da Allah ya shar'anta muka ansa ta hannun manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan shaidan ya mana kutun-kutun a wannan fagen azumin ma sai aka ce azumin tsofaffi wanda musulunci yana bishara ga matashin da ya rayu wajen bauta ma Allah har ya girma har ya mutu akan haka hasali Salima, ana sa shi a inuwa ranar da babu inuwa ranar tashin alkiyama kenan Allah ke sa shi a inuwarsa kamar ana cewa a wannan ƙaulin matasa ku je ku yi abin da kuke so lokacin bautan Allahn ku bai yi ba tsofaffi da kuka kusa mutuwa ku yi azumin rajab shine azumin tsofaffi to inda za ka gane kutun gwila da lalatar ai duk wanda ya taso akan abu in ba sa'a ba a haka yake tsufa idan kana da ƙuriciya da ƙananan shekaru baka bauta ma Allah ba baka saba bauta ma Allah ba in ka tsufa baka iyawa kaga wanda kutun gwila ce ta nan makici kuma na baya shine babu wata aya ko hadisi ko koyarwar magabata wanda ake itimadi da zancensu wanda ya ce a azancin ajab bi hususi sannan kuma saboda tsaban shaidancin shaidan sai ya ce watan gobe sha'aban watan shan ruwan tsofaffi duka ku yi azumi amma a sahihan hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cika azumin wani wata ɗaya in ba ramadan ba amma babu watan da yake yawaita azumi kamar sha'aban sai shaidan ya ce a saba sha'aban a sharuwa a ci abinci a ƙoshi kafin ramadan annabi kuma yakan yi wata mafi yawan azuminsa a sha'aban ne to babu wani hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka keɓe wata rajab da wata falala ta musamman babu wani zance na sahabi wanda ya inganta wanda ya ce wannan watan yana da wani matsayi na musamman a irin waɗannan ayyuka ɗaya yake daga cikin watanni abinda aka shar'anta a sauran an shar'anta a shi kana iya yin azumin litini ko alhamis ko azumin kwana uku lokacin da ake ce masu ayyamul bir ko azumin yini ka sha yini kai azumin yini ka sha yini da dai sauransu sayyidina umar Allah ya kara masa yadda abin ya somo tun a zamaninsa in ya ga wanda yake azumin rajab yana hana shi yana cewa kuna son ku kamanta kanku da mutanen jahiliya ne kamar yadda ya zo a ruwayan harsha dan har yana cewa na ga umar allah ya ƙara masa yadda ya durubu a kuffal mutarajibina idan ya ga wani kai yaya ina azumin rajab ne ni ma ina azumin rajab ne sai ya kama hannayen ya bubbuge ya ce ku tura shi cikin abinci sai ba su abinci sai sun ci saboda an saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kuma halifa ne yana da ikon da zai canza da hannunsa mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi to yana wannan matsayin sai ya bubbuge hannun masu azumi ya ce ku sa a cikin tuwo wannan ruwaya ce wanda imamul albani ya kawo shi cikin al'irwa kuma ya inganta ruwaya ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi azumin wata uku jera ba sallallahu alaihi wasallam ba sunna bace ba ba bane ba ibada bace duk abin da za ka yi ka lura yanayi lokaci adadi Allah ke sawa shi ke shar'antawa wanda duk ya baka yanayi ko lokaci ko adadi ya baka tsiya ya baka bid'a ka kiyayi wannan aikinka ba zai anku ba Allah ka kare mu Hafiz ibn Hajarin Allah ya ƙara masa yadda ya kara masa jin kai yana cewa babu wani abin da ya zo na falalar rajab a wannan wata babu wani hadisi sahihi wanda ya ce a yi aziminsa? kai babu wani azumi na musamman daban ko da na yini ɗaya ne da aka ayyana a watan rajab aka ce shi yake ɓantar da shi kuma babu wani sallan dare a watan rajab wanda aka ba da shi aka ce ka yi akwai falala iri kaza ba hadisi sahihi wanda zai ishe mu a hujja a kai ya ce wannan magana da na yi ba ni na soma yin ta ba kafin ni akwai wani babban malami Isma'il Al-Harawi Al-Hafiz wanda yayi wannan bayani kafin shi akwai malaman da suka yi wannan bayani allajinatu da'ima an mata tambaya akan keɓance waɗannan raneku da wani azumi suka amsa da cewa fala na alamu lahu aslan fi shar'i ba shi da makama ba shi da tushe bai da asali a addinin musulunci kuma akwai wasu waɗanda suke gogoriyar yin umra a wannan wata shi ma a dunkule a takaice babu wani dalili na yin haka ya ma saba musunna ne in ka ce yin hakan yana da wani matsayi ko falala wata rana kamar yadda wata ruwaya ta zo da sayidina zubair bin awam dan zubair ba zubair bin awam ba yana cewa da shi da mujahid sun shiga masallaci sai suka sami abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ya fuskanci ɗakin aisha radiyallahu ta'ala anha sai aka yi masa tambaya to nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umara a rayuwarsa ya ce sau hudu ɗaya daga ciki a watan rajab su da aka faɗi haka sun san annabi bai yi umra a watan rajab ba amma kuma saboda sahabi ne shi suna girmama sahabbai sai suka kasa yin mashi magana ko tunatsar da shi sai muka kyamaci mai masa rabi suka ce mun gode Allah sai muka jina na Aisha a ɗakinta tana aswaki, muka ji motsin asuwaki tana yi a ɗakinta sai urwa kun san yadda suke da ita ya ce mama uwan muminai ba ki ji abinda da baban abdurrahman yake faɗi ba ne zuzu suna da wannan ilimin cewa annabi bai umra a hajjaba sai ta ce me yake faɗi sai ya ce ya ce tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umara sau hudu ɗaya daga ciki a watan rajab ne sai na na aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce yarhamullahu aba abdurrahman mara umaratan illa wa huwa shahid ce Allah ya ji kan baban abdurrahman abdullahi dan umar kenan tabbas babu umar da annabi ya yi ba tare da shi ba amma dai ina tunatar da shi wa ma'ata marafi rajabin qatl annabi bai taba umra a rajab ba ko da so daya wannan hadisi ne wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito shi a wata riwaya ta muslim aka ce abdullahi ɗan umar ya ji abin da take sai ya shiru bai ce komai ba ko e ko a sai ya shiru Imamun nawawi wajen ta'aliki a wannan hadisi ya ce ibn umar bai musanta ma aisha gyaran da ta yi masa ba wannan yana nuna labarin da ya bayar ko dai al'amarin ya rikice mashi ya yi ɗan ɗimuwa ko ya manta ko yana shakkan haka ne ko ba haka ba ne tun da ya ji tabbas sai ya kama bakinsa a takaice babu wani ingantaccen hadisi ko aikin magabata cewa akwai falalan umar a wata a karke akwai bidowoyi da aka fare su a wannan wata sai Allah dai ya kare mu mun maganan azumi bayan wannan bid'a fitina ce dan Allah ya kammala addini da nassi na alqur'ani al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al dina annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin buhari da muslim yana cewa duk wanda ya faru wani aiki cikin addinin nan namu ba mu kawo shi ba mu ce ayi ba to za a tattara a watsa mashi ba a so wanda ya yi aiki a wata ruwaya ba umarninmu a ciki don ya yi ce ba ni na ƙago ba ni ma na ga ana yi ne to sai ruwaya ta musulun ta ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun in dai ka yi aiki ba umarninmu to za a watso maka kayanka to da wannan muke tunasar da wasu daga cikinmu wasu sukan nace sai sun yi sallan nan da suke ce masalatin wadaib wanda ake yi a ɗaya ga watan rajab wannan bid'a ce mummuna ba wata sallah ba wata sallah salatin magaib a musulunci a wannan wata Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yana cewa salatin magaib bid'a ce duk malaman sunna khalafan wa salafan sun tabbatar da haka daga cikin magabata akwai imamuna Malik da imamu na shafi'i da abu hanifa da imamu sauri da imamu auza'i da imamu lais da sauran malamai masu dama duk sun ce wannan sallah bid'a ce kishiyar sunna a kiyaye ta Allah ya kare mu Sannan, akwai wata sallah da suke yi wai salatu ummi dawud shi kuma in rajab ya raba ake yi to ita ma tsabagen tsantsagwaron sallan bid'a ce a kiyaye ta sannan a wannan wata ne wasu suke wai wani sadaka wai akan ma ruhin mamata a rajab in kayi kaman yankan wuka ce ƙarya ce bid'a ce sannan ga waɗanda suke leƙa addu'o'i za ku ga addu'o'i masu ban mamaki wanda aka ambaci falala na fitan hankali wanda aka ce ana yi a wannan wata na rajab in kayi kuma kaman yankan wuka ce ƙarya ne babu wani hadisi da ya inganta akan wannan sannan akwai masu keɓance wannan wata na musamman domin kai ziyara makabarta da yin wasu abubuwa mabambanta wanda suka saba ma shari'a duka wannan bid'a ce babu wani lokaci da aka ce sai wannan lokaci za ka ziyarci kabari kuma dole ka bi sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wajen ziyartar kabari kai masu addu'a ba ka nemi wani abu a wajensu ba da dai sauransu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin masu jin gaskiya da bin gaskiya da aiki da gaskiya ya raba mu da dukkan bid'a da tsage-tsage a cikin addini ya raya mu musulmi ya kashe mu musulmi ya tashe mu a gobe kiyama tare da shugaban musulunci Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci ta halal Allah ka ba kowan mu lafiya bukatunmu mabambanta Allah ya fi mu sani Allah ya biya mu kowa bukatarsa dukkan matsalolin da ke damun mu ya Allah kai mana maganin sa wanda muka sani da wanda ba mu sani ba rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa rabbana innaka ra'ufur rahim akwai sallan janaza da zamu yi dan uwan mu Allah yayi masa rantsuwa alhaji shehu alkhairi ko makon da ya wuce mun sallah da shi a nan. Allah ya ji kansa ya ba ta dawo da baki da hukumu ila fala'i ya tsaya da